to jama'a assalamu alaikum rasulin aminin rasulin aminin Allah taimaka mana ya biya mana bukatun mu duniya da lahira alfarman sayyidul wujudi imamul mursalina mazuna muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to jama'a bismillah كليني يا سلمى سلمي لمالكي فامشي لطعم خير فر ومالكي إلى خير ناس خير من وطئ الثرى خير نزال خير حي وهالك محمد مامون السماء رسولنا وابت نفسي وكل ممالكين وانطلي بكم سرام بمكة وقد كدت أسري أو سريتم كذلك السم فأحمد ثم الحمد رأيت بروحي أقتفي جسم أحمد فتم لقاء جماعة هذا الشيء من البروغرام فلاش الروح بالجسم ثانيا ففليأتي في العدسانك نبي كريم أكرم الله قلبه في رحمة لناس وناسك My lovely أبيض زكي ما تزكي الردايا من الواحد الطهار هذه وازداده الصير الذكرى خوفه وشفاعه وعليك السلام إدريس أدم قال يا الزاكي يا أمر يا معتن زاكي كل شفيعا يا رسول فإنني قبلك دون ذلك العبد داركي ما شفيعا يا رسول فإنني خديمك دون ذلك العبد داركي كل شبيعا يا رسول فإنني خديمك أبو تارك العبد داركي وليت لا أنفك أخدم دينه ولو واجهني بالعذاب والمعارك أحمد وارث أراني لدى البيت الحرام وإنني منانقا أنا

وبس يا حزني يشتكي لخالقي من المكفى مكتبى كل شيء تكاثر أجناد ضلالة ربي أشرف وهو خير مداركين وبدر تربي حقق النصر عاجلا وقد جلب السيل الزبر قلت ذلك دلالتي قبل لا تبددون ترميني للمالك وصرت إلي أشهرا ومجا وبرأت نيرانا مباركين وعليك السلام إمام عباس نادم سيدنا وجكري حتى لموسى البحر روح نادى ولم تبيح حياة الملائكة بحقك فانصر طالعا متشبثا بأذيال خير الخلق نجل العاتكين عليك صلاة الله ثم سلام بمكة التتابع يا رب وملك جنب قبيس بحراء إنني أنادي مجيبا باسطا غير ماسكين جنب قبيس الحراء انني أنادي مجيبا باسطا غير ماسكين جنب قبيس الحراء إنني نادي جبل عاصف ومسكين فهب لي حياة أحيت كلمة من بعد حج يا اسلام سلمة منكر فيلا أميني نمسو إلى اسلام سلمة حج ذاك الله دالا بابي واشا بالعلم كل المداركين والدف يشر والانس والجن كل من تضيب من كل حالك حياتي تحلو بالمحبة والتقى حياتي يا جماعة السلام عليكم رسول الأمين رسول الأمين الله في مكامنا يجامنا بكتم مدونة للاهرة فرمان سيد الوجودي إمام المرسلين منظورة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم jama'a kowa za a ji kitmas wa alaihi salam kowa ya zo ya share muna wanga program ga manager na ma ya zo kan layi ah, daga kasar UK ah, Prince Imran Gaya wa alaihi salam jama'a muna tare da babban shahannan mu biyu muna tare da Sheikh Sunna ah, mai girma da kasar Najeriya da kowa ya san shi ko muna tare da malamin mu Malam Suleiman babban malamin mu ne na Shi'a Isna Ashara ga babban malami na kuma malam shak suleiman jamzuri da kasan kumashi muna da date eh, ra'uf ibrahim masoyi na allah kiyaye mini kai muna da date kuma don allah don allah suna rokan gafara ba laifin mallum man bane laifi na ne na ba iya na convert samun us da na ghana ba lokaci ya sake samu ya sake amma ni ban iya na sake ba to da ya kawo mana mushkila da eh, eh, suna shiga problems kenan jiniyar zaki da wannan kana kan layi kamin mu fara jama'a wallahi mutum da nake da alfahari da shi kenan jama'a in muna program a nan kowa kana da right kan kamar lumban ke gaya mana kowa na da right kana iya ka agree da ni kana iya ka agree da ni wannan mutum kenan kana tare da mutum ya kamata a'a ku nuna yana son ka wai da jallabiya ajiya zaki amaryan zaki ita ke ce wannan kaya kai jallabiyan ga akwai kwantatin ta ka samu quality jallabiya insha Allah junior zaki mutum ne da yake kusa da kai wallahi zai nuna maka soyayya na ƙarya soyayya na arziki yake nuna maka Allah taimake ka Allah biya bukata jama'a in kun ga abin da ya faru akan Facebook na ɗauki wanda kiwon ga opportunity to explain the kyau insha Allah ga mallum mu nan jina da zakin kana kan layi kamar kada abu ya faru a jiya mu iya muna kawo abu da zai kawo mana ci gaba a cikin rayuwarmu kina iya kawo wani program dinar da zaki ta ah, zaki wangare na disagree da kai kuma yana da gaskiya she in kawo shi kan life in explain mai wai ah, jina da zaki kana kan layi don Allah sai zana mini salam ga kana kan layi eh jina da zaki kana kan layi zana mini salamu kan layi na gode maka a ga shek aljamduri ina yana program ya zo kan layi da ce mini no ya disagree da ni in zo in kawo shi mu agree mu zo mu agree da juna to amma kamin mara suleiman na kan layi don Allah kamin mu kawo shi muka kawo su za mu son wani eh, interrupt interrupt mu son wani interrupt mu akan wannan zance akwai wata 'yar uwa matan aure ne to jama'a kamar kan na magana ga da zaki da kanshi ya zo kan layi muna iya mu kawo program a nan shi da kansa yana yace mini zaki na disagree da kai jinaro zaki mutum ne da ke nuna maka soyayya da ba ɓoye ba zuciyar shi fari ne da kai kamin mu fara program ga nake son kawo ga saron ya bana hamdu sanda zuwa abinda yake kawowa ne kwanaki abinda ya kawo wani eh, mishkila kwanaki an kawo wani program jama'a don ana muyi yi muna kawo program da zai kawo mana shiga an kawo wani program ne da zai da kyau bi ma'ana wai za zo a nuna sarrafin wani sheshi ya ce a ah, ya disagree da wannan ina gani abin da wai ya kawo program ya kawo problem shi ne ake cewa wai ya da habaici ba wani habaici bane wai ya disagree da wannan to magana duka duka kenan mun yanka wannan magana shi kenan kuma yana da right ya ce ya disagree ko na ni kake nan na program yana ya ce mini ya disagree da ni in kawo shi zai ya agree da ni ko kuma ya disagree da ni shi kenan to insha Allah akwai wata mata kuma mace aure ne da ta ce don Allah zaki kuɗin ga uh, uh, possibility opportunity ga kuɗin ma mutane matan aure ne she wani ya je ya create eh, ya sunan shinga don Allah jina da kana kan layi malam kana kan layi don Allah duk wanda zai comment na zagi nan ku block shi duk wanda ta yi comment na zagi platform ga ba wurin zagi bane platform ga na Allah da na annabi ne mu da kuka kawo su a nan ana da raki kuma da da su amma duk wanda zai zage ko zai ma wani malami rashin kunya a nan ko ni da Allah ka eh, ku blockin shi akwai wata mata sunanta Ajiya Hasiya Abu mata aure ne amma she wani ya samu to ga ga, mutumina she wani yaje ya create fake account da sunansa yana kan facebook yana zage-zage yana zagin mutane yana tsine ma mutane ana zaginta ni audio wai wallahi ba ita ba ne don kuma don annabi kamu saura muna haka musulunci bai gwada mana haka ba matan aure ne kuma a nan gashi nan wani na live video da shi ya yi account ɗinta ga tarin ya ga yana zage-zage amma in wani ya gani zai tsammani ita ne ita kuma matan aure ne to ta yi o ta ce wallahi zaki wai ba ta ta yi kwana wai ba ta iya ta yi bacci ba ita ba ne eh. To, na maza da mata da ke kan social media. don Allah duk annabi suna na hasiya abu na'am hasiya mafakar ne na'am hasiya abu na'am kuma kan profaina picture da wallahi ni na wani ba kowa ba ne na yi wanga voice ne ne don a muku in namiji ne na mace ne ban san wani wannan ba wani na use account na picture na yana cin mafuran su bloggers mutunci kan social media don allah ban san me shi ko ko na mace ba me shi ya bari don Allah ya shi ni matan aure ne ba zo kan shusha mai da shashin ci ba to wa ita matan aure ne ba ta zo kan social media ta yi shashanci ba to kun ganta ga fitar da ta mijinta ya bani izini ya bani hanya in nuna ga ta da take yi su yanzu ga fitar ta sake saboda ta sake accountinta ta sake fitar eh, to me shi shi yana use wannan picture ta wannan picture ta ga ita picture ta ga yana kan social media da suna hasiya abu yana zage zage yana zagin mallumma yana zagin mutane wai ba ita bai duk Allah wata na rokan jama'a dukkan jama'ar duniya gaba daya wa'anda ke yi kuma wannan account da ke zuwa yake yi mallumma da za mu kawo su zo su yi dike a yau wallahi su maka mummuna zuwa kuma ba bari ba to jama'a muna tare da malamin mu malam suleiman a nan kamin mu fara kawo shakka da suna domin yau malam suleiman ya yi wani magana magana da ni da kai ya ta yana ta yana da tada hankali sosai wannan magana yana tada hankali sosai amma ya kamata mu kawo shi me dalilin shi me hujjan shi da yace haka ta mai saurin zage-zage na gan ka nation writer sanda zuwa nation writer sanda zuwa nation writer sanda zuwa so shakka muna da malamin mu malam Suleiman babban malami ne daga kasar Ghana malamin Shi'a Isna Ashara ku bar mu bashi hujja eh, dama ya kawo hujjar shi da yasa yayi wannan magana Ya yi magana ne maganan shi na gwadawa cewa wai Sayyidina Abubakar Sayyidina Umar Sayyidina Usman Usman na na Aisha wanda sai na ne, na aisha na na hafsa na aisha da na na hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai su ne suka kawo mana virus iyazu billahi to maganar da ya fari kenan ni na ce wai iyazu billahi akan wannan zance to amma wannan malamin mu babban malamin mu ga Allah ya taimake shi Allah ya kara masa karama malam Suleiman muna tare da shi me yasa yayi wannan magana to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam suleiman sarauni abu hanbal wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki kan keke Allah kiyaye mini kai to jama'a abin da yasa mu zo da malam suleiman kan video domin ne mun za mu kawo su kan video ne laifi ne samun da ya kamata mu kawo su one hour ya wuce don Allah laifi na ne ba laifin su ba yasa ba shi gida inda yake kuna jin inda yake akwai kara mai wala Allah kan hanya yake ba shi da amma yayin duniya zai tsaya kan wannan program ba zai ja baya ba ah, shi yasa ba mu kawo shi bidiyo ba amma shak aka da sunna za mu zo da shi akan bidiyo insha Allahu kowa ya gan shi ya san shi yake an san shi sananne ne da kowa ya san shi za mu zo da shi kan bidiyo kowa ya gan shi insha Allahu kamin mu kamin Malam Suleiman ya fara wanka bidiyo za mu bar eh, hasar sunna kuma ya yi sallama kamar kan da Shek Suleiman ya yi sallama. So jama'a ga shakun mu Shek Asadu sunna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a kun ga shehu mu Shek Asadu sunna kowa ya gan shi sa za mu bari shakku mu shak suleiman ya gabatar da zance in Shek suleiman ya gabatar da zance shi mu sake zuwa da shehu mu shek asar sunna sai za mu aje shek asar sunna yanzu haka shi mu bari Shek suleiman ya fara ajiye zancen shi sannan mu dawo da shek asar sunna ya zo shi ma ya zance shi to mun aje shek asar sunna yanzu to Shek suleiman akwai zancen da aka faɗi mun ji labari shi ƙasa da suna yanzu aka yana jinmu mun ji labari wai ta ce wai kai ta ce saidna abubakar saidna umar saidna usman na na aisha masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu eh sallallahu alaihi wasallam wai da nana afsa yaji aka tabbata a gare su wai ta ce su ne waɗanda suka kawo mana coronavirus malam ka faɗi haka ko dai baka faɗi haka ba babu shakka na faɗi haka a bisa ga hujja da dalili babu hujja kana kan bukatar ka faɗi haka in dai ka ce baka faɗi ba mun yi mu aje program amma in kana sai kan ka faɗi mu ci gaba da program ka faɗi haka kana da hujjojinka kan hadisi da qur'ani ba shakka inda nake nan nake to malam jinaro za ki duba ta mun fara maka minti ashirin da zancenka to malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللئيم بسم الله الرحمن الرحيم من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله القائل في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من تمام العبادة الوكيعة في أهل الريب وقال أيضا إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فقدروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوكيعة وباحتوهم كي لا يطمعوا في الفساد ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة وقال الصادقون عليهم السلام إذا ظهرت البدء فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله أو سلب منه نور الإيمان ba'ad ina da sallama na zuwa ga ɗan uwa baki a bisa kan wannan gida mai albarka Mr. sarki zaki keke tare da mataimakanta ina ce Allah ya taimake su da wannan hidima na addini da suke yi kamar yadda muke sallama zuwa ga al'umma na duniya baki daya waɗanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci haka kuma ina mika sallama zuwa ga shi kan nawa mai girma wanda za mu yi wannan muhawara da shi malam Musa Yusuf alhamdulillah kamin in gabatar da abin da yake gabana saboda abu ne guda biyu amma zan fara gabatar da na farko shi da wannan annoba cutar da ya addabi al'umma wanda ya ci ci ya ci sanyewa muna fama Allah ya karanye mana. lokacin ka na tafiya wasu. yana cikin lokacin mun nuna inda wannan cutar nan wato dalilinsa a shar'ance muka ce muna da hujja da dalili sa'annan na biyu kuma game da zagin waɗanda ya cancanci a zagi daga cikin sahabai da kuma matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma asiri musu wanda shari'a ya tabbatar to da farko dai game da wato wannan aloba da muka ce dalilin su abubakar ne da umar wannan aloba ya samu al'umma ba faɗanmu mu ba ne a faɗan allah ne da annabinsa da alaye mana ba mu ne muka kirkiro wannan magana ba daga kanun da shiga mu ba sharatan muna kai ziyarar mu zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da iyalan kansa baki ɗaya. wala siyama waɗanda yake muna cikin gadin lokacin su watan shawwal da takwas ga watan shawwal imam al imam ali zain al-abidin imam al-bakir imam kafar sadiq amincin Allah ya tabbata a gare su musamman kuma muna kai ziyarar mu zuwa ga limamin mu na karshe al-mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif wannan aiki da muke yi a yau ba muna yi ne saboda kanmu ba muna yi ne saboda mu tabbatar da wannan addini a bisa ga hanyar ta gaskiya da aka yanwa mu lura da haka kwarai kuma duk wanda zai lura da ayoyin da muka karanta a farko zai ga lalle abin da makakudan nan shi ne gebe kuma addinin kenan to Allah subhanahu wa ta'ala yana mai cewa da mu a suratul rum aya arba'in da ɗaya Allah subhanahu ta'ala yana cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ظهر الفساد في القرب والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون Allah subhanahu wa ta'ala yace sannan sannan ya bayyana a cikin sarari da kuma teku saboda dalilin abin da hannayen mutane ya sururta mana mutane ne suka yi dalilin wannan farnan nan ya bayyana Allah subhanahu ta'ala zai kankana musu zai muzanta musu a abin da suka aikata ana ya bari su ji zafi su ji wahala su shi kakani kayi watakila su za su dawo mana su bar wannan abin da suka yi na farnan nan shi lamarin su ya jikita. amma wannan aya ce ta alƙur'ani hadisi daga da yake su ne su sauƙaƙa mana alƙur'ani tarin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana ya ce su karanta mu alƙur'ani kamar yadda kan tsakin musulmin duniya ko da an samu bayan wurin cewa an bar su ne ba a bar su ba ya zo dai a cikin musulmi kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar muku abutu littafin Allah da ahlul bait wannan kowane musulmi ya san wannan to ahlul baiti alaihi salatu wasallam su ke ta alqur'ani shi yasa aka karan mana su tare da alqur'ani to su ahlul baitin alaihi salatu wasallam ɗayansu kuma ne ilimin da yake duniya duka ya imani mai ilimi ne wanda ake ce mai imamun bakir dukan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya mana fasaran wannan aya da muka karanta da yake cewa kuma alkafi a da kuma wurin malamin mu alkummi duka ya zo da wannan ruwaya imam yana cewa bayan ya karanta wannan aya zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas sai imam ya ce zaka wallahi hina talatin nasara minna amirun wa minkum amir yace na rantse da Allah ina na rantsuwa na rantse da Allah wa'anda ka su karya to ina ga in su rantsuwa mutumin da su karya an yi rantsuwa ya kake ganin maganar shi babu shakka maganar shi yana da kima sosai kace na rantsa da Allah wancanan ka ayan da Allah ke magana ta farma ta bayyana a durin kasan nan saboda abin da mutane suka aikata ya ce a lokacin da ansar mutanen madina suka saka a kisa musa sa'ida inda aka tsere abubakar da kumar inda aka fi kayan nan musulman da an suna aka ce su ne shugabanni an manzo bai nuna haka ba amma inda aka haɗu imam yake cewa lokacin da al'ansari suka ce minna amirun wa minkum amirun a cikin akwai shugaba cikin ku kuma akwai shugaba suna gaya ma muhajirin imam ya ce ko cikin da biyu jikin ba'ad aminu ba'ad da za'in wato Allah dinga nuna na musu sashin abin da suka aikata shine sai sashin sakamakon mana Allah ya bari su ji zafin abin da suka aikata Allah ya bari mutane su ji zafin abin da suka aikata fa inna tamama wutul akhirah amma su kowan wannan zafin yana lahira na annahum yarjiuna Allahum alaihi wa shine za su komo ko abin da suke bi kai na nan a moving camera. na da da ke hukumin ce ma'u أريد أن أتعلم حكم النبي ورسوله صلى salam illa wa علي عليه السلام إلا هو في kyau من ba wani ji jinin da za a shekar jinin da zai mutuntanci da za a yi ba ta Allah ba ana hukuncin da bai dace da na Allah ba da hukuncin da bai dace da manzon Allah ba sallallahu alaihi da hukuncin da bai dace da Ali ba alaihi salam bayan Allah da Annabi shi Ali alaihi salam ba ce wannan tarihin wato abubakar da umar wannan kinewa hadisan suna da yawa ta haka nan a takaice uwa ba za mu iya mu ce mun karantu duka ba amma abin da nake so uwa su gane da abin da muka faɗa da ya shuke wannan cikin da muke ba muna yi ne saboda kanmu da kanmu ba muna yi ne saboda mu tabbatar da menene addinin musulunci ya nuna mana me ya ce mu yi saboda shi alkur'ani shi ne wato tafiyan mu idan alkur'ani ya umarce mu da abu dole ne kuma mu bi abin da ya umarce mu wannan addini da muke ciki addini ne wanda yake mun zo mu same sa shekara da shekaru ba babana ba ba kakana ba ba kakan kakana ba haka kuma ɗan uwa da muke tare da mu da muke saulara mun zo ne muka tarar da shi musulunci ya gada mana hanyar da za mu bi mu iya mu addinin mu daga cikin hanyar Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana a Ali Imran ya ce mana mu yi binciken labaran da ya shuɗe kada tsora kullum jiya babana a mu bincika komi a suratu Ali Imran aya takwas. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana kada khalaq min qablikum sunan tasiru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatul mukazzibin Allah subhanahu ala ya hakika abin da ya shuɗe na tafiyan wato al'ummu ya riga ya shuɗe muku hakika ya shuɗe a tsakanin da an yi al'ummu da dama labarai yawan sunan kaki da ɗan ya shuɗe da aka kuyi tafiya a ban ƙasa ku yi dubi ne farkon makaryata ya kasance nan Allah subhanahu ta'ala na ba mu dama mu yi bincike kenan wannan matakin Kur'ani kenan komi ka yi bincike daga sauran wuri guda ka zama kifin rijiya zama na teku misali ka yi bincike kowane lokaci a nemi sanin menene ya gudana a jiya kada wani ya zai sai maka lalcin kata amma bai nahu, sai a shuru ka bari ba da labarin abin da ya gudana tsakanin sahabai ce ka zaka ce na ji wannan ba umumin Allah ba ne wani mutum ne ba na Allah ba domin Allah shi na karanta maka na ‘yan uwa. Sa'an a suratun Nahal, Allah subhanahu wa ta'ala yana mai cewa da mu, wala kar ba asna fi kulli ummatin rasulan, an yi bugun laha wa tani bi tagut, fa minhum man hadalla, wa minhum man haqqat alayhi dalala, fa siru fil ardi tanzuru kayfa kana hasibatul mukazzibin. Wannan suratul Nahal aya 37 kenan. Allah ta rauta ala ce wallahi hakika mun aiki manzo cikin cikin al'umma muka ce ya ce musu su yi mutum Allah su nisanci gumata mara su nisanci wani Allah su nisanci abin da ya taka azinin Allah a cikin su akwai wanda Allah ya shirye su a cikin su akwai wanda baka ya saka kansa cikin jini ba ta fi tafiya a doron kasa ku duba kakakar kun ya ta ce kaga shi shine addini na musulunci ayoyin na adewa yan yankuna masu girma da ka wani kai ya zo ya ce maka to ne sa za ta abubakar da umar suka kawo corona shi eh, kan yanzu corona ya zo shi eh, kuma abubakar da umar wani na nan haka zai ci da faɗa to wannan shi ne abin da nake lahaza mutane bisa kai mutane su gane shan gode shan mun gode kamin mu baka next 10 minutes ka wai lokaci ya kai da ka saya kan layi sai ka saya kan layi mu zo da shakku mu shakku asad sunna shi ma ya zo ya gabatar da nashi insha Allah so jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu wa masiratu amin yau shehu na ina rokan gafara eh muna rokan gafara wala mu yi kuri insha Allah eh ba za mu kawo jinkiri ba nan san Amin, amin, amin, shehu na, amin, shehu na, amin, shehu na. So, shehu, kana da minti ashirin kai kuma. Uh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأمر لله القائل آه، بل نسألكم بالحق على الباطل فيكم وبروك الإله وزاحف ولكم الويل مما الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول قد جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان ربك dan kuma malam Suleiman na yi mamaki kiran da sai kuma akwai ta bangaren da zan maka kuya ina ganin cikin ittifaqin da muka yi zai janyo ayoyi ne daga littafin Allah sannan ya janyo daga sunnar manzon Allah wacce ne yadda da take cikin dinzani ina hadisan da yake ya karanto da littattafan su ya karanto su shi ta shafa ni ba ta shafe ni ba kamar kuma musulmin da bai da alaƙa da addini shi a ba ta shafe shi ba wannan shi ne abu na farko ya sani da alƙur'ani ne faɗa bai taɓa komai ba ko kuma ne bai faɗa dama shi ta shafa shi abu na farko maganar dalili da yake yana da shi shi dalili dama ya kasu guda biyu akwai dalilin da yake marko akwai dalilin da yake dama gairu marko idan yin wannan hujjar za ka kawo kiristoci ma idan suka zo suna iya cewa suna da dalilin da ke nuna cewa annabi isa dan Allah ne a Qur'ani idan suka ja maka inna masala isa inda Allah ya kuwa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu ya za ka yi idan irin wannan dalilin ne shi dan ma da ya ce wa fir'au da ya ce a gaban Allah ba zai yi sujjada ba ba annabi Adamu ayyata ta hujja ya ce ana kairin minhu kalakata ne min nari wa kalakata gomin ɗi shi ma ya kawo hujja saboda haka wayannan dalilan da ka kawo dalilan da duk masu hankali sun fahimci ka kawo dalili ko baka dawo ba na wannan gaba ina gode wa ɗan uwa malam suleiman da ya hali ya fito da yawa malamai shi a saka kaka menene shi ya fiye tsaye aiki da sakiya me ne ta iya shi ne in fito in bayyana maka abu a zuciyata amma sabaninsa wannan shi ne ta iya wannan kuma wannan abin da shi malam suleiman ne yi abin da da yawa ɗan shi'a suke amfani da shi kenan wajen yada addini shi'a su isu su kada abin da suke so na addinin su in sun shiga inda ba ɗan shi'a ba ne in kuka ce suna zagin sabbin su ce wallahi tallahi ƙarya ake wasu Za haka wannan jarumtar da shi ma ya tsoron ya yi ƙarfin hali ya kuma ya bayyana hakikalin ajiyar shi an wadda su malamai shi a suka ta kucewa su fara wannan na cewa za mu yi masa mu yaba masa kuma mu fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shige shi a da ya amfani da taqiya ba tare da cewa taqiyan nan Allah da ya faɗe ta a suratu Ali Imran la ta la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni muminin man yaf'al ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تلقوا منه البقاء فليس النبي asali musulmi ne yake makafiri da haka wanda ke mu'amala da kai yake mata biya kafiri ya dauke ka ɗaya daga cikin malaman su kofi ce shi ne haka وحسن الاستقلال فيه قوي جسيا قوي أكيدا فنيت وإدمان مخالفين وترك مباعرتهم بما يعقب دررا في الدين أو الدنيا wannan shi ne tafiya ya faɗi wannan a sa, sharhu a ƙa'idar sadu a shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya ka gani da zan yi hujja ba littafin suna na tahu ba littafin da na shi'a na taɓa ne masa hujja na gaba mugunya yana fara yana cewa ita ta kila iya an ta ɗula a wasu da fara mata shi ne ka faɗa ko ka aikata abu da ba ba ta wa shi ne bayyana wa ahlus cewa maka da abin da ke kai ta ɓoye. tafiyar shiya kaga wannan abin da ya shi ya karanta tare da cewa cikin ruwayoyinsu muhammad mugunya ya faɗa a littafinsa a shi abin mizan a sha biyu arba'in da takwas tare da cewa a cikin ruwayoyinsu kamar yadda ya zo cikin tasirin asar da askari da shafi na ɗari da sittin da biyu sun ce wai ya ce laular tafiye su ma'uri fa wani yuna min da ba don tafiya ba ya ba a san mu da mu ba sannan suka ƙara faɗa suka ce a cikin usulin ƙabi shi ne a cikin ya tumin jini wa jini amali suka ce da kawar sadi ya ce da fara ba a zo yana nuna mutane ba sa zagin su kuma kana yi sun ce duk dai shi an da bai yi haka ba wala imana liman la taqiyata lahu da haka yanzu a cikin wayoyin su ma idan aka ɗauka. shi kan shi da imani dan bai tafiya ba to amma dai mun gode ma Allah shi da ya fito yake wannan bayanin abu na gaba cikin muqaddimar sa ya faɗi wata kalma da larabci cikin abin da ya karanta kafin ya kawo ayar zaharar fasadu fil barri wal ya ce wa bali wannan kalmar da ya amfani da ita na wabari tuhu asali hadisi ne ya zo cikin usulul kafi da cikin usulul kafi din nan suka ce an tambaye da cikin imaman su da aka tambaye su shin ya halatta mutumin da ba ɗan a ba a yi masa ƙarya sai yi amfani da kalmar wabari tuhu da suna masa kalmar bari tuhu ko dai ga kunya tashi ta hanyar ta gajiyar da shi ya kafa kawo dalili kuma mu bari su kai mata kirkiran ƙarya sai yanzu idan zai ba ɗan shi'a ba ne a wajen ɗan shi'a a wannan abin da ya karanta da larabci da mutane ba su ji mai yin faɗa ba ya halatta a gurin ɗan shi'a ya kirkira ƙarya ya jingina masa abin da ba ka faɗa ba ya ce kace dan ya cimma buƙatarsa da kuma sun mutu da sabuwar yin karasa da wasa irin shi'a da mutum da zaka tafi na su jihar ne da cewa suka kawo shi daga dawo bin sa'an har zuwa da yake cewa wato wa absiru min sabbin wal qawli fi wal du'ati wa bariku wani suka dawo kalmar wa bariku su musu gargariya sai suka tafi cikin wato sharhin usulin kafin sai suka ma'ana magana suka ce ma'anar wa bariku ne shi ne kunya tashi shi ne gajiyar da shi ya fata kawo dalili ma'ana ta ɗaya ke rago sai suka ce ko kuma kai mata kirkirar karya ɗin ɗaya daga cikin manya-manyan malamansu wanda ya kawo a littafin sa, wato ayatul lahi kuzuma al-kudi da sarafin naja wanda ya kawo shi a tambaya ta ɗari hudu a shafi na ɗari hudu a tamanin da uku da tamanin da ɗari hudu da arba'in da takwas Ya tambaya ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar aka tambaye shi aka ce har ya zubu ta zuba ala ahalin kirki kan wani jiddala da na fi makamin kirki makamin kirki da da alaihi shin ya halatta a gurin duk wanda ba a yi ya ba kusa bida'a ni in gana ahalin sunna ta aka tambaye shi aka ce ya halatta kirkiri ɗan ya ce ma ahalin sunna sun ce eh in yi ƙaryar ce za ta kakadiyar lalata abin da ya kama wani dalili ya halatta ka ɗaiɗin ƙarya da ahalin suna abinda mai faɗa ba a siya faɗa. Matsalar wani kare ma Allah bai dace masa wannan mu'amala ba. Ya zami da faɗin Allah da ya ce wa lai liman na kun shan'ana komin ala Allah ta ajiyo ƙiɗi ne kuwa a tsarin bulu takawa. Wannan na kawo shi ne a ƙarshen mutum da nufi. Sannan ya yi magana ne a halin aiki. Sun suke fassara Kur'ani. Yau lokaci ya yi da ya kamata mu faɗa wa duniya cewa wannan islam siriya suka kasu na alaƙa da alin bai ta alaƙa ta kusa ta sai alaƙa ta da'awa yanzu da zalubalin ta shi kafin mu gama munazarar nan Ina da kawai kuma littattafan su guda hudu zan je zan kawo masa hujja a ciki tunda kana kallo na zan nuna maka kaga littafin su ne kaji ka gaishe na mhm.

dubu tara da ɗari biyu da sha tara na sa kalubalance shi a cikin wunin da littattafan nasu guda hudu da suka da hadisai kusan guda dubu arba'in dan Allah ya kawo min hadisin na na fatima a kowane hadisi ta bi kwaya ɗaya a cikin matsalan na imam ahmad da wasu littattafai ahli sunna sun rawaito hadisan na na fatima guda goma sha ɗaya yayin da imam ahmad shi kadai ya rawaito guda bakwai Mashagadar sai da Ali bin Abi Talib a cikin littattafan da shi a gabaki daya hadisi ɗari shida da tafi da shi. A littattafan hadisin na kuri na aliyana da hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku. Abubuwan da sun yi iko da kuma da musulman sun kuma fara hadisan da suka ruwaito. A cikin yawan hadisan a sai da na aliyu ba. Wani hakan ɗan aliyu na abin ɗalin a daga bayan nasu guda hudu yana da hadisi ashirin da ainihin wa yana da hadisi ashirin da ɗaya a daidai lokacin da a cikin littattafan sunna yake da hadisai dubu talatin da biyar a cikin al-husaini bin ali duk da nan ba da ya hadisan sunna husaini da ba ta cikin littattafan nan ba hadisai ne guda bakwai a lokacin da Ali suna suka yi wasu hadisai na husaini hadisi arba'in da uku tsakaninku da Allah kan wannan shi ce ne na ƙaunar ahalin baiti Yanzu da muka ruwaito adadin hadisai masu yawa daga waɗannan da su da suke yasa ƙaryawa su wa kuka ruwaito hadisan ahalin baiti kuma ya ƙari wajen shi kafin mu tashi a littattafan da nasu guda hudu ya kawo mu kowane littafin hadisin da na fatima da ta ruwaito yana wa mutane cewa wai ko kuce bin ahalin baiti man hawa ta ahalin baiti don hawa ta kaɗa. matsala ta gaba cikin matsalolin da ya magana kamar da na faɗa ke cewa maganganun da ya yi bai da zunke da ba da kowa da samun kuka da ta da shi a hannuna babu da samu mafi na ashirin da biyu al'akari da na wa shawarar kita ya kawo hadisi kitabun min al'adu na ya kawo nadi jirgin jirgin har zuwa ga ainihin wasu. جعفر الصادق فكرة الله كل شيء مردود إلى كتاب الله الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو شكرك وإن حديثا من كتاوى أتكي لتابع سفكة duk wani hadisi da bai dace da kwakwani ba a yi watsi da shi waɗannan hadisan da yake kawowa sun da yake ya ka kawo masarar cewa wato kullu ma yukhalifu kitaballahi a aqulu suka ce annabi ya gudu ba ya ce duk abin da aka faɗa wanda ya saba wa littafin Allah ba ni ya tsara ba amma abin da bai saba ba ni na faɗa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin maganganun da ya yi magana bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mutu da shi sahabbai suna kan tasbiha ba ta aka binne shi wannan zai ƙarya ne ba haka a tuba mutuwar manzon Allah da annabi ya rasu tun da a a duniya ba su ganin da Allah ba tashin ba babu ya mutuwar Allah shau kana da minti takwas kana da minti takwas kana da minti takwas sauran minti takwas ba annabi ba kamar annabawa bane isra'ila bane da ya zamanto sun saba mu'amala da annabawa sun san yadda ake mu'amala da su shi lokacin da annabi ya rasu rikicin farko ma da aka fara ya rasu ko bai rasu ba aka samu matsala a ina za a binne shi matsala wajen sallah kowa ne dai aka yi masa sallah wannan ya sa dole sai aka ɗauki kwana uku za ka yadda rayuwar annabi da jikinsa ba iri ɗaya ba ne da na rabuwar mutane haka ya zamanto shi ya samu mutuwarsa dole ya zamanto ma wanda ya ce aka samu ko ba zai zama ɗan da bari ragowar mutane. Sannan cikin sa da ya faɗa ya ji ya janyo aya ya kawo da harin fasari kun bar zuwan tsari. ma ta kamar ɗangin nasi. Yurilahu ma'adan da an yi da Allahun yin tuku. Don Allah ɗan uwa idan kana karanta Qur'ani ka fahimci shi ka gane shi. Me alaƙar sunna Abubakar da wannan aya? shi ba Allah ba suna yin zaharar fasadu Allah ta bayyana sai ce ke kauri wal bahari amma da bai taɓa zuwa ce ba sai da alaƙa ya fita kuma haka sai ce bai ma ka sabar aidin nan Allah ya faɗa aidi shi ne fa'ilu to da Allah ya faɗi cewa ga waɗanda suka yi abu ga inda ba ya koma musu ko a cikin wannan ayar akwai wanda ya ji Allah ya kira sunan Abubakar ko ya ce su suka kanta a cikin ba inda Allah ya kira a kuma abu maka da a nan wani shi kuka da sannan zan sake komawa kan masa ilzami da abin da ya zo cikin abin da yake na littattafansu sai daga cikin waɗanda ya faɗa cikin shugabanninsu ne idan suka yi magana suna da gaskiya to ya goma cikin littafin al-sawa'imin mu'rita littattafin a shafi na ɗari biyu da talatin da biyar sannan ya sake komawa bi arun anwar da mujalladi na sassaɗin bai shida da tara shafi na ɗari shida da hamsin da ɗaya sannan ya sake komawa littafin kitab al'arba'in da sannan ya koma littafin kashfin zumma da alfasulun muhimma fi ma'arifatul a'imma idan ya koma sai ka magana ce aka kawo ta daga shi bakin inda ya yi magana wannan ya ji ɗauka al'imamu bakar aka ɗauke shi dangane da yi mata ɗauke kwalliya ya halatta a bada labarta da yi babu laifi mutum zai je mata ɗauke kwalliya sai ku ɗara ala abubakar masuddiq wa na allahu an wasayi ka kai abubakar siddiq wa allah ya ƙara masa ya shi ma yana mata ɗauke kwalliya ba ƙara sai mai magana da shi yake ka ta kulu a siddiq kai ya ɗauka kana kiran abubakar ka sai masa siddiq

duniya da lahira sannan idan muka sake tashi muka yi magana kare shi ma yanzu kada Allah ya gaggata magana sakin bisa kan tsari duniya da lahira kuma Allah ba zai gaggata magana ba sannan idan muka sake tafiya a cikin ta littattafan nasu zamu ga al-imam Ali Zainal na ɗan daga cikin waɗanda suka faɗa suka ce suna cikin tunamansu idan suka faɗa ba sa yin kuskure yana zaune wasu mutane daga iraki suka zo da suka zo daga iraki wannan ya zo sun duka shugaba na libiri da al'usul muhimma da asawari da kuma littafin asawari da sauran littattafai da al'imama wa ahalin baiti da shi abin misal na kawo da sa da wasu mutane suka zo a wannan ali zai a gaban shi a bayan fi abubakar wa umar wa usman radiyallahu anhu suka gaji abubakar da umar na usman falamma faradu min kalamin lokacin da suka gama maganar su قالت لي لكم فلا تخبروني وأنا العباري منع أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم dasu daga الذين su? تدسوا لجدا جنسوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا suna neman fadala Allah da yadda Allah wa yanku nuna Allah wa Rasulahu suka ke wace Allah da manzan Allah Allah ya kalle su suna zaune gaban annabi ya ce wala ya kuma sadu ko da kuka yi suna zagin abubuwa da umar wanda Allah kuna cikin waɗannan mutanen ta yi wula suka ce a'a ba ƙara sai ce wasu ku an tumul kullari na sabu ko kwanciya wa limanin mai tabbiyu ku ne waɗanda kuka zaune da gidaje saboda imanin saboda kara kuka ta ɗan uwan musulmi a kan bukata ta duniya ko da kuna da ita ƙariya suka ce a ƙara sai al'imamu ali bin al'abiri da ya ce amma an tuntun ta fara a kan ta duniya a da azimin tuntun amma ku da sun tabbatar ba kwa cikin ɓangaren muhajir ba kwa cikin alfa sai ce wa ana asharu annakum lastum min na qala na fi sai da ba kwa cikin waɗanda Allah ya ce والذين جاءوا من بعدهم كريم إن أفايا سمكتوا aikin da Allah ya sa ya sa ka san Abu Bakar da Umar kafin shine yace yu'minu rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim lokacin da ya gama sai ya ce wa mutane hukuru du'an ne fa ma ku ba shi ku ba ni kada Allah ya muku albarka haka al-imamu alayhi zainul abidin ya faɗa haka al-imamu alayhi zainul ne ya faɗa ya ce duk da ke zagin tawagar muhajir da wa ala asihim abubakar da umar to kada Allah ya masa albarka haka al-imamu alayhi zainul abidin ya faɗa to yanzu da a wata da cewa kai kan aka ɗauko ƙarya kai wasu wannan kun a halin baitin ne ko saba a halin baitin ko da wani lokaci na ya shiga da yawan mutane ko ba su sani ba jafaru sadiq ba shi kan sai da abubakar ne ta bangaren kuma da mai da shi kan sai da abubakar sai da ali ta bangaren kuma A ina ne mabiya ce koyawa ɗaliban shi ce su gaji da kai a ina ne ko ya ba ba ka kawo dalilin komai ba saboda haka kuma masu hankali sun ji kuma za su yi hukunci wasa talato minti ashirin shehu ya kai mun ajiye shehu kawo shek suleiman shek suleiman don aka kana da eh, minti goma ka na biyu sa'annan ka samu minti goma ka na uku to minti goma ka na biyu tana da dama ka correct don tutukan da shehu mu shek asadi sunna yayi sannan kuma cikin wannan minti goma kana da daman ka tambaye shi question insha Allah to minti goma ya fara kenan bismillah Sheikh Suleiman um, ina gode mai ɗan uwa da shiga da fita da yayi ya duba kan kawowa kuma a wannan abin da yake fata duka yana bukatar da a sabu lokaci mai tsawo kowane magana zai a masa nakadi bisa kai saboda shi dai yana shiga ne kawai yana fita yana shiga ne kawai yana fita kamar yadda suka saba wannan kuma ba shi ne haƙƙi na ilimi ba ilimi ba a yin shi haka a shiga a shiga a kamar irin zattutukan da ya yi na cewa limaman mutum ya bi su a da su kumaro ƙarya ne abin da ke karyatar da shi kuma wanda yake su ta ba wani dauka ciki in ka koma ga littafin su guda guda guda guda za ka kire ganin da limamanmu ke yi ma su kwata mu limamanmu limamai ne na shirya limamai ne na addini annabi ne da alayensa su ne limaman namu idan ka koma cikin buhari za ka ga inda imamu ali alayhi ganin da ya yake wa abubakar da umar kamar yadda ya tabbata a cikin littafin buhari yana yi musu ganin masu laifi masu kuskure masu yaudara ha'inai wannan shine ganin da imamu ali alaihi yake yi musu kuma babu shakka idan da abin da ke faɗa gaskiya ne da duniya duka sun shaida abin da duniya duka yi shaida shi ne don waɗanda ba shi'a ba za a same su suna ce a ɗari bisa ɗari ba su bukatar masu su magana shi'a sai yan kaɗansu inda ke bincike haka kuma limaman shi'an za a kadda ba sa batun su in za su yi batun su kuma kaɗan ne za su yi ba ba shi da ke cewa ya kwafi ya kalubalance mu mu kawo hadisan zahara alayhi ba hadisai ba zahara alayhi salatu ta da mushaf mushaf ma mushaf don ga in aka ce mushaf ba lalle ake nufi da mushaf ba saboda akwai masahib duniya kowa ya tuntuɓe ya gani akwai mushaf ibn mas'ud akwai mushaf kaza mushaf kaza akwai mushaf zahra alaihi salatu hadisai ne suke ciki a ciki ba tun ma hadisai ta uku ba a aje wannan gefe to sa'annan shi ina kalubalantarsa buhari ta ya kawo mini hadisai na arzul bai salim salatu salam da cikin buhari ya samo washe guda ɗaya biyu uku guda ɗaya biyu uku kawai zai samu na hadisan su na hadisan imamu ali alaihi salamu tuli ya kawo mana shi daga cikin buhari bai samu na hadisai na na na fatima alaihi salatu salam tuli ya kawo bai samu ne waɗanda suka saura sai dai ɗaya biyu uku an samu ɗaya biyu uku kawai amma za a samu na makiyansu sun suke littattafansu ma'ana ba ruwansu da limaman shirya nan limaman da yake Allah subhanahu ta'ala ya ce bin su ne bin wato wato Allah da annabi wannan limaman limaman nan ce da su biyu su ba kuma ne na gaya mai hadisi daga cikin musulmi ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mana abu biyu ne littafin Allah kalubaiti alaihi salatu wasalam wannan shine hadisi na musulmi kuma ina kalubalantar ku in dai hadisin da suke cewa wa sunnatin nan ta balla wa sunnatin nan in hakika ne hadisin yana da kingi yana da isnadi au mana mu gani ya ka da isnadi yadda ke sahihi daga asalinsa daga asalinsa wata ya kawo ta daga asali ko kuma da shi daga wata malike da isnadi ba shi sun yi karya ne su, juyar yadda hadisi na gaskiyan a laifin ne an ya bar mana alƙawari da wanda za su kuka mana alƙawari su ne hannu da kalin kula sa'annan kuma na je na cewa na yi karya da nake abubakar da umar na su aka bisa manzo sallallahu alaihi wasallam to mu duba malamin su da su cewa Inna إن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الأنصار فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجع wai abubakar da umar ba su yi shaidan sun annabi ba sallallahu alaihi sallam. sun kasance suna can cikin ansar hakika kenan bani sa'ida bisa manzo sallallahu alaihi wasallam kamin su dawo an bisa manzo sallallahu alaihi sallam. tabbas wannan littafi sai mutum ya ta zai samu malufi asma'il rijal da malamin su al-hasibu tabribi ke da mishkatul masade yana daga cikin manya-manyan malumansu su duba shafi 21 ga littafin kuma wannan malami bayan yayi magana ce wal khabaru sahihun ce ma ko wa mutabaru wa wannan abin da yake faɗa na wannan malamin dai hadisun sahihi ne wanda ya ce mata Abubakar da kuma sun ce sun fi shaida gawan Allah sun zo su suka yi bison Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce mai wani wani part suka play ka ce wani part suka play na su ce da ya kai su saki da banu sai da me suka je su yi wurin ba ya aike su sai dai ma sun saba mu zo ne sallallahu alaihi wasallam na ce cewa su bi sama zuwa yake suka saba wa zo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hadisi na nan a littafin su ko da sun ki littafin malamin su sharastani na mutane wannan ya bayyana da shi ko da sun ki yana nan a littafi kuma in ma suka ce ba su yadda da tsinuwan da annabi a alaihi wasallam yayi wa su abubakar da umar ba cikin wannan jama'a kuma akwai abubakar da umar wannan jama'an nan abubakar da umar na cikin jama'an da manzo sallallahu alaihi wasallam ya suna ki domin su baiwa abin da suke cire duk wani zancen da zai zo da ba ta wurin su shi ma za mu zo da shi a minti goma ya ansa tambayanka ya yi maka tambaya shi kuma za mu san ba to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. to shek kana da minti goma kuma a na ji maganganun da shi malam kumin yayi ni ce wai da a samu lokaci wai a yi na ga maganganun da raka to dama ba abin da ya kawo mu kake nan in ya kawo magana duk kana da daman yin na kai Kuma shi dama abin da ya kawo mu kuma ya ce eh, duk abin da na faɗa na ce a cikin littattafansa akwai ƙarya ne To domin ƙarya ne a littattafan ku aka rubuta ƙarya ne don ne na karanta abin da ya kamata kai ka ɗauko ne kamun sun ɗin samun da na kankan to ga ganganin na ce akwai a shafi na kaza a kuka da na kaza sai ka ce kan maganganun nan da na faɗa na ce akwai a littafi wannan kai ya ne ba musu amma ba a sanya su abu haka kawai da ka a kawo abu ka ce kan ya ne babu dalili ba a yin haka sannan wanda da yake so ya kawo na maganin cewa ka'idan zabiran wannan matsala ce ta faru tsakanin alfa da wanki ina suka ɗauki rikici suka kaiwa sai da umar da mutu kan shi amma ina so dan Allah idan an dawo ka ba shi dama ya karanto hadisin yadda yake dan mutane su zuba ya faru a hadisin kuma kowa ya sani kamar yadda yake baban annabi sallallahu alaihi wa sallama ne haka yake baba a wajen ali duk kuma wani da kake da shi a rayuwa akwai wanda shi yana iya faɗa maka magana shi sa kuma shugaban ƙasa ne ko zai gwamna ne ko kawai mahaifin ka na wani ne ka suna iya kallon ka maka wannan yana su ba wani abu a wajen su da saboda haka wannan maganar da akwai ya faɗa a kan sai na ali ita ce sai na umar ne ma akwai da shi sai na ali ke zamin ita amma ba magana ba ce asali ke sai na ali in kuma ya ce sai na ali ne fara maganar ke ko sai na umar wata ko in ya ce sai na ali ne ya faɗa magana ba sai na ali ba ne ya faɗa magana kowane ya faɗi ke ce wasu ba wani kuma ya ce kuma sai na alini ya faɗi ta ya ɗauko ya ɗauko musulmi ɗin da kayan su a jikin daga farkon su a ƙashi ana amiriya ba sannan na tambaye ka ba ka bada wani abu kuma ka sake tambaya ta ni na ce maka ina so cikin littattafan ba sunan guda hukumar su a tarihin al-tarihi a listin kan mallaka din hukunci yace ka faɗa na na ka faɗa kuma ni tambaya kuma tambayar da sai da mun wani wani guda goma sha ɗaya a cikin wato bukari a cikin guda bakwai shi kadai da kai na na a yana da hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku a lokacin da in ka haɗa hadisan sai na aji, da na bakar da umar da usman hadisan da shi kaɗai ya kudin ya tsewa kaga da kun zuciya ake bi ba da nini baka sai da kuke kuma ya kamata hadisan abubakar da na umar yawa haka ne sai aji. ali idan ma hankali a wajen ruwayar hadisai hadisan ƙananan saƙo sun fi tsawa a manyan saƙon wannan yau ba shi ba ne. sannan maganar da kai ta kan kitabun lafiya wasu ne sai kake cikin dawa wannan hadisin ko da ma bai inganta ba kaɗan haka tun da alƙur'ani ya faɗa waje kusan goma sha bakwai yana ce mana kula alaikun za a war rasu sai ta wani lokacin nan na ala yi kun kafi yi kiran rasu da fagar a fara wannan ya tabbata cewa yadda ya zama wajibi a alƙur'ani haka ya zama wajibi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ba abin da sai na abubakar ba da umar mukaddara ma ba abin ne sa a wajen ba shin sallar da na jana'iza wajibi ce faɗi? ko wajibi ce a yi kai kenan ko kuma malami ya ce ga sallar wani dan ka halarci wannan sallar an yi ta da kifai ne wannan sai na kusa da mutum musulunci dai kenan na biyu kuma maganar ma da ya kawo ya kawo maganar sha da wannan maganar ba gaskiya ba ce sannan yadda ana kake cikin maganganun su yanzu kun hadisi guda ya saba wa alƙur'ani da za ku rubuta shi ma to mu ɗauka yanzu sai za mu yana cikin waɗanda suka wa annabi mu baya a ƙarƙashin bishiya kuma Allah ya ce da ƙaddar radiyallahu anhu hukumin da su yi bayan wani kata haka shada yana cikin sannan yana cikin fadi ko da awwal da Allah ya ce da radiyallahu anhu wa radu anhu hadisin Usama da kake so ka janyo ya ya kamata ka fahimci wannan maganar ƙarya ne annabi ya so ya Usama ka dan zai ka fahimta da ni amma babu inda ya tabbata da sanadi da mutacce annabi ya ce Allah ya ma wanda ya ji jinkiri bai bi zuwa nan Usama ka dan zai ba idan ku haka ne a tsawon shekarun da aka ɗauka kin fi da na'ar yana kwalibin cewa abubakar kuma da usman tinannu ne ya ci gaba da mu'amala da su har yi ɗauki kyasta kawai da su da za su nemi aure. Sannan cikin maganganun da ya yi ya samu maganin al'insa ko an shajara bai nan. Da malamai suka ce al'insa ko an amma shajara bai nan. Tun maslahar ka ne yanzu an baka ta mai baki kan ta sabon annabi ba. Sai na ma Ina san wa ala ya haƙuri wata kila a ake kalmomin da zan faɗa sun yi nauyi.

ko dai ya zama abin aikin Allah ne ko aikin manzon Allah ne idan abin yana da alaƙa da aikin Allah ne ko haƙƙin manzon Allah shi annabi kafin masa abin da mai laifin Allah ya ba shi umarni ce masa ba a faɗi sai annabi ko sun maka laifi da yaje musu idan laifin Allah ta kawa wanda aka ɗora wa ne neman wasu gafara a wajen Allah shi ne annabi Muhammad Allah ya ce masa wasu ya fi dan Allah kuma ba shi shi na mutane ba dan yawan mutum so ta ta fadi da rashin zaman lafiya ya za ka je ka shiga tsarin da in yi laifi idan Allah ya yi ma an ci annabi ne masa baba in annabi adawa shi annabi an ce ya fi duka a masa ne idan manka idan manka saboda haka mu jawo kan maudu'in mu da muka fara a kansa maudu'in mu na zarar larabci ba zai kawo dalili ne a kan ƙur'ani da sunna ingantacciya da ya nuna cewa abubakar da umar da matan annabi sun suka kawo duniya korona kuma bai kawo aya ko dai ba don ba wata aya a cikin ƙur'ani da ta ambaci sunan abubakar ko umar da yake da alaƙa da korona sannan bai kawo hadisi ko dai ba abin da yake janyowa a farko daga littattafan su yake janyo wannan matsalar da shi ke tafa ni ba da

gane waɗannan mutanen abubuwan da suke jingina wa ahalin baiti na zagin sahabbai da sun yi ne su wallahi sai na alƙuri da alaƙa da su wani wajen cikin abin da in yana so in lokaci bai cika ba su sake karanto masa a cikin su. wanda ɗaya daga cikin imaman nan lokacin da aka tambaye shi aka ce me za ka ce akan abubakar da umar da usman sai tashi magana ne ya faɗi alheri akan kuma yana daga cikin waɗanda su a wurin idan magana ne kuskure maganin nan wanda ya kawo a cikin da a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da tara da kuma a shafi fil imama a mujalladi na uku shafi na da uku wannan magana da zan kawo su imaman da ya yarda da su jafaru sadi dinnan da sun cikin cewa shi a jafariya wani mutum ne daga cikin gurishawa ya haɗi da amirin hukuni na jafaru sadi yake cewa ya shi daga babansa Assalamu alaikum shek lokaci ya kai. Sheikh lokaci ya kai. Babar hmm. mu kawo shi da minti goma insha Allah malamin mu malam Suleiman minti goma ta na karshe kenan kina da ka ka eh, zana namba na mu pin nan ga number da ka call minti goma ta na karshe kenan malam Suleiman ta bismillah malam Suleiman eh, ina dangowa eh, malam Musa Yusuf ya yi tsama ya kore zance na amma ta ci tura. me yasa ta fitura saboda zance na yana tsaye da hujjar dalili na addinin musulunci shi wannan addini da muke yi addini ne wanda ya nuna mana cewa akwai daman duk wanda ya tsance da hanya a tsane sa cikin abinci da na karanta a baya wanda ban samu na fasarta ba wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wurin mu kuma wurin mu nan shine gaskiya domin mu ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu umurni addinin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umurni mu bi ahlul bayt alaihi salatu wasallam kuma mun bi su alhamdulillah domin ya kasa ma ya ture hadisin da nace na musulmi da yace Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun na kuma ku alqur'ani da ahlul bayt sai da abin da ce ne ko da shi hadisin da inganta ba sai dai saka kuma wani wuri da wani ma'ana ala kulli hali wannan kusa wani lokaci mun zo mu dutse shi eh, amma shi shi minti goma ga iya kudi ban san da ka cikin minti goma ga ya tambaye kwanci, ya kamata ka amsa wannan kwanci da ya tambaye ka shi wannan minti goma ga ban ji ba nace shi minti goma ga da ka yi na karshen kanga da Allah ku sai da kam ko kuma barka mai fushi ku sai da kam magana na fara mai one more minute kace cikin minti goma ka ya tambaye ka wani question ka duba amsa wannan question da tambaye ka cikin wannan minti goma ya tambaye ya sake tambaya inji to to one second yan maganganun da yana da yawa eh ya tambaye kwashin domin sai kuma kai kuma ka duba shi ka tambaye shi don Allah kuma da minti goma shi ya fara kuma da kai fara yanzu minti goma shi ah, abin da zan tambaye shi dai a takaice eh iya dubi a sai a sai ka yi magana ka ka yi maganan ka bari ya duba shi ya tambaye ka question da ya tambaye kan nan ya sake tambaya kuma ka amsa kai kuma ka tambaye shi question a cikin minti goma ka na ƙarshen da. Assalamu alaikum shehu wanda ji a tambayar da kai masa gudan Allah ba ta baya shi wa alaikum salam. Eh wani tambaya kai masa? Eh shi ya tambaye ka amma iyan kuri za ka komo. Eh. Na ce masa ne. eh shehu na ka fara tambaya kuma ta break ya shigo ci na ce da faɗa min da ke kan mata guda hudu cikin littattafan hadisin su guda hudu hadisin sa da da attabu da faɗa min hadisan da guda hudu kowanne littafi ya faɗa hadisin ɗaya To, Malam Suleiman, don Allah, kaji, kaji tambayan da ya maka ko? Na, na ji tambayan. Ok, to shi kenan. Ah, shek asibiti suna tambayar diga ke tambayar da kai masa kenan ko shi kenan za mu aje kasi lokaci ta zai fara kenan ok so malam suleiman iyan kuri ah, yana bismillah mun dawo da shek asibiti suna. so minti goma ta nake zan gaya masu akwai dama ko eh bismillah bismillah na'am wato na fatima alaiha salatu wa salam ce wacce ba ta da tara a cikin duniya hadisanta hadisanta ma bai gidayuwa har ma akwai mushafu fatima akwai mushafu fatima na mai bayani a can amma bai gano ba sa'annan littattafan mu kuma wadda suke wato masu tarin yawa eh, sun kawo hadisai na Fatima alaihi salatu na'am kasancewan a ce ba hadisin wani cikin littafi bai gwada kamar wani nan bai da kima bai da daraja la akwai littafin mu biharul anwar kun ya san biharul anwar ya je duba juzuki na arba'in da uku sati na tamanin ya da ya da hadisai wata hudu ya ga hadisai yana na Fatima daga cikin biharul anwar sa'annan kuma a littafin kuma na arbali juzikinsa na biyu shafi na tamanin da biyar zai ga hadisin na na Fatima to za ka littafin mu da yake suna da tarin yawa za ka samu hadisi na na Fatima alaihi salatu salam a ciki amma abin da nake kuma ya sani shine cewa wannan ba a samu hadisi cikin littafi kaza ba sai gwada kamar wani nan bai da kima bai da daraja domin su kuma akwai mutanen su da yawa akwai sahabai da yawa da talibin hadisai su cikin kari da musulmi amma an sami sauran sauran littattafai wasu ma san ba samu ma hadisi a wurin su eh, yan kuri wai ka karanta hudu kawai ciki ya kashe shi kenan amma ba hadisan su cikin buhari da musulmi eh, wannan a takaice daga wato littafin mu da ala alayhi salatu wa salam ta rawaita hadisi akwai hadisai da dama da aka rawaita a kan wa'annan littattafan nan da na nuna yarul anwar da kasfin umma da sauran littattafan mu wayan wato ma'anil ahbar duka za ka samu hadisai na Rana Fatima alaihi salatu wa salam a cikin riwaya daga na Fatima al'amali na Faruk ma za ka samu kuma ikin ma za ka samu ce wannan hadisai ne wanda ke na Rana Fatima alaihi salatu wa salam wanda suke nuna maganganu wanda suke masu kima masu amfani masu daraja sannan kuma a littattafansu za ka samu zatutukan na Rana Fatima alaihi salatu wa salam hukumominta

Eh, amma mu an da ta san in ka iya ka mana ko a'a masa yanzu ba za ka iya ba saboda a karanta mana hudu cikin ba eh, ko a karanta shi ne na ce masa wato a ce wai ga hadisi na mutum a littafin bai gwada kaman wannan mutumin nan in dai ba mutumin kirki ba ne ba mutumin kirki haka kuma an ce ba maganarsa a littafi bai nuna kaman ba mutumin kirki ba ne tare da wasu ma'ana a tsoron salam tana da muthafi ne ma kuma tambayen su bai yarda da muta bai taba jin akwai muthafi zahara ba ne a tsoron salam bai ji ba ne Abu Zahra alaihi salatu wassalam mun yadda mun yadda amma shi kaga aka ce muna haka ya muna da muna so a karanta ne sai kuma ka tantance shi wannan ya kamata ya zo ya Na'am. Eh wai a karanta kawai hudu kawai shi to shi ne na shi ne na nuna mai iharul anwar zai samu hadisi na Zahra alaihi salatu wassalam kulli a ciki kuma mu kuma dawo da su back insha Allah eh na ga shehu na masoyi na malamin mu malamin wannan platform kenan shine malamin mu malam Basha yana kan layi eh malamin wannan platform kenan malam Basha sannan da malamin mu malam Nafi'u ah, malam Yusuf malam Modibo muna da su kan wannan platform insha Allah da Malam Ismail mai da ke tafiyar da wannan platform sosai shine jina yaron zaki da ajiya Ahmed Zuhairiya suke wannan tafiyar da wannan sa'annan kuma eh, uwar mu da ke tafiyar da wannan platform uwar mu gaba daya ita ce ajiya zakiya zaki ajiya zakiya ita ce uwar mu wannan platform da ke tafiyar da su sannan suna da fasfon ah, matan aure kare zalla a tankanin su kawan kafin su ajiya obamina masu alhaji samson kwakwa ajiya mama makash da sauransu ina ganin suna da yawa a cikin wurin insha Allahu ah, za ah, muna jiran ina ina magana ne kawai ina ina jiran na ke kuɗi a wurin su credit ne ne muna jiran mu sake dawowa da su ke wanda na zuci kasan wuri ne shirin Haji Basiro ma na gan sallah na kira su da shi ba aka program na kira ka eh. To insha Allah Malam Suleiman nan bayan haka akwai eh, almajiri na eh, jaddagi ya ganka. To Allah kiyaye ka madina din London amina. Almajirin jaddagi insha Allah muna da program da shi sa'annan kuma akwai program da muke da shi ranar alhamis da wani kayan majalisar da Allah ke yayi da ke dan ta ahlus sunna yana irin yabo cikin kaman kanda yan tijaniya suke yi kaman kanda tijaniya suke yi kaman kanda ake ya ba ya bani da baki sosai ya program mu kenan sai kuma program da za yi tijaniya wa sunna sha Allah So, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, shi minti goma ka na ƙarshe ya fara kenan. Na'am. Na'am. Abin da nake so in ce ta kafin matafi. tambayar da na mai bai ba da amsa ba ne ta nuna littafin kawai yana cewa a je a samu littafin wani littafin da ke hannun hannuna masu dalila gani sunan sa alwaji ne duka kunna a kai kitabul aji kun ga littafin ya shi idan ka tafi wannan littafin a shafi na ɗari biyu da tamanin da shida dan Allah duk musulmi su su duba za ka ga da yin buɗe kukukan ne wala suna kuma a nan wajen wannan rikin da ya za shi kawowa abin da yake da ban mamaki al'imamu musulun shi ya ruwaito hadisin nan kaga da musulun nan da al'imamu musulun ya ruwaito hadisin nan sai ce rawahu muslim bi ne an a bin muhammad an abi ba din nan shi da Jabar Fari. Hadisin nan shi ya kunshi aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga fitowarsa daga Madina har kan ta yin zama aikin hajji magama. Wani su kuyi da annabi, kan yi na ƙarfin wannan kwalfin malaman shiya, na rinke da Allah babu malaman da zai gari su yi wannan tsakashe a cikin malaman ku, tun da kuma da suka fi suna ba. Babu wannan malamu. To, tambaya da yi, cikin abin da yake ta faɗa wani kusa wani Allah ya kawo da ni. Kai ba ne bane za ka hukunci cewa ka kawo ko ba ka kawo masu kallo ko masu saurara su ne al'alan su ne ta fahimci da ka zo ganin sahabban annabi sun kawo da kuma da gaske ko to a sahabban annabi alheri kuka kawo duniya kuma yaushe ne zai yi a hankalce a ce annabi yana kwance da dabari. da abubakar ga uwar sannan a ce wai kunnan suna da fakare da annabi dan Allah a cikin da kirki ne shi ne ke da wannan idan wannan to tambayar ka da ni ba zan gudu a kanta ba zan kuma ba ka amsa a kanta kafin ka tafi hadisi ka ce hadisi ya ce za a yi rita alƙalƙalin sun da yadda ya ce za a yi rita Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul ma'ida ya ce ya yi allazi na amanu wani yarda minkum an dini kaga da ya yi sai ce ya yi allazi na amanu sai ce wanda sai ya yi da a cikin ku ya bar addinin musulunci sai shi ka sauka ya adin lahu bi kaumin sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da wasu mutane wayannan mutanen duk su mai fitu suna son Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana son su أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم سورة القرآن يقرأ من يرتد منكم عن دينه وانت Allah zai kawo wasu mutane. Bayan Qur'ani ya faɗa cewa za a yi ridda. To sai ka je ka duba. Abin kuma ya sani cewa bayan wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar An samu suka yi daban-daban. An samu suka hana zakka suka ba za ba. A lokacin kan na Abu su ne waɗanda yanzu mun hada su biyu duka kan tsayi yanzu kolas ku ya ku kol ga nan ba da mun fi kan kolas an ya kol yanzu mun hada su biyu duka kan layi kolas an ya kol yanzu kowa ya call muna da zamu yi minti goma a minti ashirin just ten minutes to fifteen minutes mu mu mu kola eh, yan kurin da zuwa ya hankuri kullum ma da a wurin kurba ko ido sun da akan mute wanda za ta dace wace ce ya ci cikin mute shi domin kana tsaya ya da tsaya da kuma ido kamar sai ku mute eh muna an ko wani wani na kan na shi Okay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته eh kola yan kuri kaka sunana Abdul Mutallib yan kuri daga muryanka kadan yan kuri daga muryanka eh kola kace sunanka Abdul Mutallib ko eh, Abdul Mutallib Daula Abdul Mutallib Daula daga London Okay, Abdul Mutallib, abin mallumma mu bi da muna so kowane malami da ya wata tambaya kai masa tambaya a cikin ladabi da kuma limana ya hankuli ya hankuli amin amin na gode ya hankuli wani malami za ka yi masa tambaya Malam Suleiman. Kan kana zuwa gun Malam Suleiman. Kuma bismillah. Am kan suratul Fatih. Allah yake lakar radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara wa alima ma fi kulubihim fa an zala tukina alaihim aya ta so malam subhana min fasali malan wannan aya sa'annan da yake anil mu'minina iz yuhayyuna ka ta fi yana suka mun gode mun ajiye da malam subhana ya tambaya shi ya tambaya amma ta yake yayi mu fara tambaya malam subhana ya ji ya kusa ya kan layi mafarkin Suleiman ya ji tambayar da ta yi masa sannan ya hankuli sai ya layi sannan sai ya layi. Malam Suleiman ka ji tambayar da ya maka ko na na ji tambayar da ta tambayar Allah ya kan da shajara.

da kun sa biyu turu ku sai kar sunna wala ya hankuri sai ya ce ya sanna sai mu ce yanzu ba eh eh da hakro bismillah

kuma mutum domin shi ne shi ya tsaya ya adda saboda ba ji eh, kuma mutum malu kola ya fi kai ya ya adda kashin shi na. ya so mu muna yi shi bayan ɗaya ne Aha, yanzu muna jin kira. muna jin kira yanzu. Hello? Eh muna jin ka Malam Suleiman. bismillah suleiman salamu alaikum malam suleiman to sai mu zuwa Allah zaki Abdullah zaki bayan Allah Suleiman muna duka bismillah Salamu alaikum Allah eh, ku yi hankuri saboda Allah ku yi hankuri ku yi hankuri ka ji daɗin lantarki. kuma da kaya Allah ke yanzu kai muna jin ka. Muna jin ka Malam Suleiman. Muna jin ka, muna jin ka. Bismillah, mu muna jin ka. Hello? Muna jin ka Malam Suleiman, muna jin ka. Kuna jina? Eh, eh, muna jin ka. Hello? muna jin ka da muna jin ka wallahi ina jin malam Suleiman na'am jawabi na shi dan uwa mai girma na wannan ayan nan da yake tambaya aya ce da ta tsaka hello ci gaba ci gaba malam Suleiman ci gaba masoyina aya ce da take magana a kan wasu birkin kimiyya. Hello? Hello? Ci gaba, Hello? Eh, samu cewa za su je yaki. Mutum dubu ne da ɗari hudu ko da ɗari biyar sahabai. Alkawali da suke game da cewa za su je yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da su tashi baya ba Tana magana ne da mutum dubu da ɗari hudu da ɗariyar. Da suka yi man za su je yaki suka yi a ƙarƙashin wannan itaciyar nan. Suka ce za su je yaki ba za su je da baya ba. kuma lallai ko da aka ce ya tsufa da damar su kuma yasa idan an wasu ruwa ayan sai da take ce gane saman na kuka kai warware alkawari ba inda ma yan fito halalatu ya warware Salamu alaikum kola. Salamu alaikum kola yan ku kai ne wa ya suna ka da hijira ni ne baba isa da kan na ke daga iraq na ke kun ashraf iraq na zai magana da yani yani sirfan sunna wal jamaa اوكي السنه والجماعه واحنا ما منا انا شك اهل السنه والجماعه على شيء كو لا ما اقري اقري قلت قريتني هنا shi na kira ce aso suna ma ni na kira ce aso suna ya hankuri ya hankuri ya hankuri ya hankuri ya hankuri ya hankuri ya hankuri mai ka respect malluman da muke ya hankuri ya suna kawo aiki ya amma ni almajinin Allah ba ba ni da shi zuwa Allah ko da miki biyar kawai a'a ba ka samun wannan tana da kwashin ka ya ta ya mu kawo shi ya tambaya tambaya tambaya kawo shi bari kalmatul yamin bari jawo shi kan la ina guri daya daya kola kola kola kola kola yan guri yan guri kola saboda guri kola wani abu da ke bayan sa inda shak da suna daga tabaya yana jin ka yanzu أنا استخدام كلمة التزام، تعريف التزام، التزام. يا ما تعريف ميه؟ التزام تعريف الالتزام هنا كنا احنا مكتفاني وكتب عوض او او ياتي تعالى او لا او هنا هنا من هنا يستخدم هنا اسم هنا يستخدم كلمة الالتزام تعريف الالتزام cikin larabci sarkutun maya a eh eh so tambaya biyu kowa ke da shi yan koyi na biyu ka bari ta

shin idan kamar na kawo ruwaya na fatima menene menene nazarin shi na kawo ruwaya na fatima ta fi menene abin ya shi menene me zai fi farko da ina da kamar da na fatima wa inna zalamani zalamani

da Allah ya kuma maganar mu ai a cewa innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah sai ka Allah ya kuma aidi sai su kaman na ka inna ma yubayyi'una ala nafsi kuma la awfa bima ahada alaihi Allah fi asal azuna wannan a aya ta goma sannan Allah ya tafi a aya ne ta sha bakwai da dagara fi Allah kaga wannan magana ta mata an yi mu'minina idan ba yi kula da shajara Allah ya yi da masu imani lokacin da suka maka a cikin bishiya. Sai eh, shi Allah da ya fi kuma sai shi ba alima masu Da ya yi kira sahabban nan saboda ya san abin da ke cikin zuciyarsu. Tun akwai imani a lokacin Allah ya fi kowa sani in ba ya fi kowa sani in ya san za su yi wannan labari Allah ya bayar kuma wallahi labari ba zai tashi ba. kamar yadda Allah ya fita wa man asdaqu min Allah hadisa wa man asdaqu min Allah qila sannan abin da yake so ya kawo ya ce wai fa ku gudu a hudu ka je ka karanta ayar as-suratu ali imran ya kaga da Allah ya gama maganar yace wala kan ka da kuma Allah wa ta wasuna hum bihi Allah ya ga kuma alƙawarin shi ne da kashi kafirin su ga Allah har sai kai rauni suka jayayya akan umarnin manzon Allah wa a kan kuka saka? Allah ne da kansu aba Duk da ma arakum ma su min kuma yuridu dunya wa min kuma yuridu al-akhirah da ya gama su sai su wala kada a ni Allah ne kuka wale ku kuma na yaci mu sai ce wallahu mutabbil alal muslimin sannan ka ba ki komawa ɗaya tura ta cikin ayar cewa in lallabina tawallaw minkum yawmal taqal ma'ani inna masqal lahum shaytanu fa ajma kasab yace wala kada aqullahu anhum Allah ake yi laifi ko kuma tun ya ce wallahu zubatul arziki don ka fahimci ko sun matsala ne laifi alaƙa kuma imani da shi da ya sassa da su ba ta lalacewa. To tambayar da ɗan uwa ya yi ake cewa wa'in na kawo ruwayan na na fatima mai zai. Ta cikin maganganun shi Suleiman Kai, Malam Suleiman. ya ce wai an cewa na bai ruwaito hadisi ba, ai ba shi ke nuna ba mutumin ba ne a wurinka. da yasa kuke ma ahli sunna su wannan kuma ta a baya ai wannan karatu da muka fito da mutane shi yanzu mutane ba su san cewa ba ba za ma ba ma ga baki da na faɗa nan wajen a cikin littattafan nan guda hudu ce wata dubu a rukun imam muslim a cikin kure ta shi ai na faɗa amma kullum kariya kuke wa mutane ku ne mabiya ahli sunna ku ne mabiya ahli sunna kuma wallahi na ɗan ruhu ahli sunna ba su da alaƙa da su da alaƙa da su alaƙa ta da hawan sauti. Hmm. Wannan yake cewa iltizami to ban san shi wannan tambayar da yake da ya kuma kalmar iltizam ko ilzami to ban san ta magana tambayar shi wannan. Wannan shi ne abin da zan faɗa. Mun gode sosai, mun gode, mun gode. Kola, alaikum. Assalamu rahmatullahi sarki za ki yi ah, Na fi kare shehu na kan abduri ke za ka rika kin ba ni kayan tobi maka. Sarki a jazuri yan kuri wa wani malami za ka yi wa tambaya. Eh shi malam da suna Ba na iya tafadar mata sunan nan kar wasu su mai don wasu kwanu na. Sun mai ne da shi an kuma ya kamata ya bambanta ya sa. Tambayar a jazuri wai shi insha Allah Malam Suleiman da za mu aje shi a cikin sunna mu da har Sudan to wai Malam Suleiman zai yi wa tambaya kuma Malam Suleiman ya zo kan bayi ya so ya zo ya ji tambayan da za a yi masa to ina ya jama'a ku kafirci na zuwa So, Malam Suleiman da ya ma wannan tambaya, kuka kuma ya zo kan bayi

sallallahu har zuwa 2020 ga ba taɓa yin waɗannan doka wanda ta kai matuƙa tsanani sai dai wanga corona in dai ita ce da kawai korona ta faru suna so kada ya tabbatar mana da haka a cikin ilimi ilimi saboda mun san dai an yi alloba da dama da suka wuce da ya kai wanka alloba eh, su wa'annan suka suka ji sanadiyan zuwanka Muna so ya tabbatar mana tun zamanin annabi da ta shaidu in duniya ta yi shiru da ta amsa Allah sai ce Allah ta fi kulillah Allah shi ne ke bada shaida ta karshe ko zama sai ta shahidun bayni wa bainakum wannan da shi ke bada shi da karshe an zama wannan Allah kuma shi yace ya yi ta kuɗi da na Abubakar kuma annabi ya faɗa ya ce Abubakar tun na aljanna ne suka rayu tare da shi sannan yanzu rayuwa ta arzaka ma suna kabari da yawa da aka wanda zai kawo tun da ƙa'idar su cewa idan ya fi karo da ƙa'ani ba su yarda da shi ba su yi watsi da shi. Sannan ina so ina so in tafi kan tambayar wancan ɗan uwa da yi min tambaya. Wancan hadisin da ya kawo cikin Bukhari cikin motsa da kamali. A wannan lokacin na farko dai hadisin bai inganta ba hadisi ne murka. Ya sai ya duba. Sannan na biyu a lokacin da annabi ya ce ban san me za a yi bayana ba. ai ba ta yake da fitar Allah ne sai wa annabi kul ma kun da amina rusul wa ma adari ma yaqulu bi wala bi ba ce ba ni bane farko a cikin manzanni ban san me zai faru da ni ba ban san me zai faru da kuma Allah ya saka mu annabi kan wadannan to ma adari ma yaqulu bi wala bi ba shi bane kuma ya saka mu annabi ta wani wasu yace masa inna fata'na laka fata'an mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ومن تأخر ويتم نعمته عليك صراطا مستقيما ليسمع السيف هو الذي أنزل السكينة في قلوب المسلمين كان كل huwan da ake magana magana ta ƙarshe da zan yi zaki da daban munafikai daban sahabi shi ne wanda ya haɗu da annabi ne imani da shi ya mutu akan imani wannan shi ne sahabi munafiki ke ma zama musulmi da lasana ya zama sahabi in ka ga an faɗe shi sai dai a babi na sahabi na ma'anar larabci ba su shari'a ba wanda kalmar sahabi wanda kalmar sahabi kalmar sahabi a ƙur'ani tana ɗaukar ma'ana ya kai guda tara magana da nake so ta ƙarshe rufe da ita ya kamata mutane su sani wai shi sahabban annabi suwa suka fara zage su wanda ma su fara zage kan annabi a madina su ne mala'ikai Allah ya ce wata su na kuma Allah subhanahu wa ya ce wata za su ne na kuma aminu kama amanin nasu قالوا نؤمن كما قال الصحابة هذا وليم الفاسق بسم الله منا Eh, da haka waɗanda suka fara kafin sahabban a makamaci da munafikai da hmm. Allah ya faɗa a suratul baqara ya zai kama an-nas qalu anqulu kama in an ka imani kamar yadda mutane ana nufin sahabban annabi sai su kalli sahabbai su kamar yadda wawaye fara imani za a yi kuɗa ko a kira ta irin waɗannan na ku da ya kamata a zama da ku ne munafukai ku zama da wasu ku ne munafukai sannan duniya ta fi cikin lafiyar yanzu kowa ya fi ba zan fice su kuma Allah ne ya fi ba ni na kasa ba an koma rasu da ashri magana ta kuma sadu da muka kawo da cikin lafiyar Allah ke da na farko lil fuqara al lalura alladhina ukhrijuu domin jarihim yanzu babu wani mutum da zai iya da hannun tsaye ce yana cikin muhajir da ma'anar yana tare da annabi sun hijira su bar maka Madina ba wani mutum da yake yana cikin ansa wanda su taimaka wa annabi wajen yaɗa addinin idan ba ka cikin muhajir ba ka zama cikin wallazi na zaɓi da ni da kai da malamin ka da malami na da malaminka har wanda ka kawo maganar su ba da haƙi ne bayan kafi ya zo bayan kafi suka zo abinda Allah ya sa ne ya saka shi ne da kulu na rabba na ga Allah ka gafarta mana wayannan ɗan uwan namu da suka rika musu a lahira bayan Allah ka ta musu wala ta ga alƙalu na kullum min da zai amanu rabbana innaka ghafurun mun kai mana addu'a Allah kada ka sa sai da cikin abin annaba kun tuna sa zuciyar mu kana shi aikin da Allah ya samu da ya kama sai Allah ya gara mutane yace alam tara ila alladina nafaqu baka zo inda suka munafunci ba da kullu ya likitu wa ni hum alladina kafaru min ahli kitab don ba ka cikin muhajir ba ka cikin zakka ba ka cikin ko ka zama munafiki ɗari bisa ɗari ko ka zama kafiri ɗari bisa ɗari ba a fita da wannan ba saboda haka Allah ka tsare mu mu ba ma wai sahabi annabi wani mutum ne imani Allah ya jarrabe da duniyar haushin a zuciya ka Allah ka raba ni da wannan sannan na ma annabi sallan na nama abubakar da kuma Allah ka tsare mu da wannan to mun gode malam kofar suna bari mu ɗauki next caller ita amina tu fa ana zan zo da bashi magana ka to alaikum caller alaikum caller jin daga nan ya kira sunana abdul mun gode mun gode mun gode to ya kuri wani malami kake son kai wa tambaya ina cewa suleiman tambaya ya kuri ya kuri ga shi girman shi ya kuri shak suleiman ina cewa malam suleiman tambaya na gode na gode kola na gode wa ami ami ami ami ami ami to mun gode kai wace kasa da kisa Malam Suleiman bari zo da Malam Suleiman ko sai sannan kai tambayan ka da zaka tambaya insha Allah ranan Lahadi ranan Sunday muna da program kan tijaniya sunna akal sunna zai yi program da Sheikh Mir kan ana ganin annabi ko dika ba a ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yasa muna da program mun shi kasa da suna ranar sunday ranar lahadi amma bi ko ranar lahadi muna da program da mu yi suleiman ah, ya hankuri wai wannan tambaya gudu da zuwa to assalamu alaikum kola mala suleiman yana jin ka lokaci da tambaya na shi ne ta da a'udhu billahi minash shaitanir rajim na aya goma zuwa ila akhir aya ila Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina ja'u bil ismi usbatun minkum la tahsabu sharran lakum hal huwa khairun lakum kul jinu imrin min al من wal ladhi tawalla ذكرهم منهم يوم عذاب عظيم الى اخر ايه a cikin cikin malamin farko ina ba shi hakuri ina so sababin nuzul wannan aya sauko wannan aya ya sauko tafsiru wannan aya ila akhir aya ina son malam Suleiman a ran da shi malam Suleiman ya yi min da wannan aya amma ko aya so ah wai bai ji magana kama yan kudi ya wani wai layin ka yana break yan free kola da ka saki tambaya magana ka wajen ka ba Kola Rashid Adam. Ina cika test amma yadda a'udhu bin a'udhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim fi suratul nur aya koma ila akhir aya Allah subhanahu wa ta'ala na cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum مكتبا من الاسم والذي تولى كبره منه اللوم عذاب عظيم الى اخر ايه ما لا يمينني هو بالنزول وانا ايه هو وانا ايه فوقه لتفسير وانا ايه يتوقع مرتب كارو مالا كاجي كاجي كما يتوقع uwa mai girma wannan aya ta sauka ne tana tare mariyatu kibtiya alaiha salam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kuma Lokacin aya ta sauka tana farantar da ita tana kare shugaban shugaban da Aisha ta haka ta yi mata. Da Aisha da haka su suka tumanci mariyatu kibtiya da cewa ta zina ta haifi ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Ibrahim manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiki Imam Ali alaihi salam ya ce find out ce ya nemi tabbaci da ya ce ya ce mutumin da aka ce shi yayi zina da Mariya su haihu wannan mutum bai gaba Rashin ya bayyana kuma wannan riwaya yana da cikin wato littafin wa'inda ma ba shi a ba sai muslim amma da shaku da koyo waye kajin wannan ba a kawo ba amma an nuna cewa ce an yi wa mariya kage an ce ta haifi ibrahimu ba ta hanyar annabi ba sallallahu alaihi wasallam za ka wannan kiman a wurin malumma a wurin wato malumma masu yin shari'a kenan min daga ahalul baiti annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba bani wancan wuri da suke cewa wai ta hadau ayoyi goma sun sauka ne suna tsarkake Aisha. Suna nuna cewa Aisha ne ta tafi ta yi zina Allah ya kare ta ba haka nan ba ne. Saboda ruwayan kanshi da kanshi wurin su Aisha ta kirkiro. Aisha ita ta kirkiro kuma ta saba karya Aisha kuma matsayar ya ce. Domin ta yi mu manzo kula ne wa kullum karya a hadisul masafir. dan ta saba ma annabi ƙarya ta ce annabi ya yi ba ita ita ne ta yaba ma kanta kuma mutum zai yaba ma kansa a masu hankali cikin wannan ta ce wuka ita ce nama ga wannan waya, amma ba sunan cikin wannan aya ba cikin nan a cikin wannan aya sai ke riwaya su kirkiro kuma ita ta kirkiro wannan riwaya ta ce ita ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗaukar da ayoyi goma yana tare ta ita duba riwayoyin kuma ta ce cin mutuncin Allah da annabi a ciki saboda kamar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin da ake har ya kai ma yin hushi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana sanar da komai da abin komai ya faru to za ka a cikinke wannan shi ne jawabin tambayan Ok. Malam mun ji mun gode ya kuri kala sai kan tayi. To, assalamu alaikum shehu na shek malam basha. Eh, malamin mu ne imamu mu ne na wannan platform. To malam ya kuri na sai wannan tambaya. Malam Suleiman. Shek Suleiman ya Suleiman wannan Suleiman Shek Suleiman Suleiman kuri Suleiman tambaya. da malamin mu na kan wannan platform zai maka tambaya don bismillah ah, ina bin malam Suleiman da kone su da suna kokari lamarin da ke zuwan gan nan abu ne mai girma in za a shiga nan a a shiga nan ba a shiga gaskiya to malam Suleiman ya tuhumanci wasu bayan Allah wayanda suna da matsayi cikin musulunci ya kamata tuhuma ana ni da kwakwaran dalili ne ba nan zagaye ka shiga nan ka fita nan ba wanda ba sun tuhuma ne ayon da ka bayar kai da alaka da su in ma da su yake ya da su mu zai same mu ya mance cewa hadisan da ya gabatar cikin littattafansu cewa ko me za a yi na mugun aiki yana gurin su na abubakar radiyallahu anhuma ya mance cewa Allah ya ce muna wala tazuru wa ziratu wujra ukra wa an laysa lil insani illa ma sa'a mu da muke barno mu yanzu me su suka yi ne su mun je bi su shi malam Sulaiman fa ayan Qur'ani ya yi magana ga wasu hadisan da karawai an ta mini gafara an yawanci suna haka muna tarko sai su ce jikan annabi ya ce wai da wani ce hadisin ƙarya ne a ce ka zagi jikin annabi don shi mafi yawancin hadisan su bai da sanadi sai ka ji an eh, abu abdullah hatta mafi yawancin ruwayar ba su kawo sanadin nan ga shi firyan firyan a yi a yi bincike a zo ya yanzu a cikin zuwa da ba don shi mai zai ce da wanda maganin da ta yi ayan qur'ani da yake wani bai dogon ne ko wani shin mu doki ayar ne ko don mu doki shi hadisan da suka samuna domin in da Qur'ani bai shi na san ba za ku kaji abin da ke babani da ayar Qur'ani ba Allah ya mu dace masha Allah eh gaskiya ku ya gama da eh sai ku bari loud da take magana in kalma la ta zuru wa ta zuru kana wani daban ne sanan da muke ma saboda Allah na cewa ranar kiyama ranar ce wata laifi za ta ɗaukan ma wata laifi da ta aikata. Kuma na ranar kiyama kowa zai zo da kayan shi ne. Kaga magana take yi da suwa da kaya. Kaga su abubakar su zo da kayan su, mu kuma mun zo da kayan mu. Kaga wannan kaya daban take da abin da muke faɗa. muna nuna cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce farnata ta faru a nan amma da dalilin hannun mutane ta je karfin da ayan take fara da muka yi muka haka hujja da shi in ji Allah wai ba tsarin fasadu fil ard barna ta bayyana a kan kasa da wani dalili kuma ta aikin nas da abinda hannayen mutane suka tururu kuma suka kawo da kaga Allah ne subhanahu wa ta'ala yake nuna mana abin da duka zai faru a duniyan ka. Wannan abin nan daga wuyayen mu yake mu ne dalilin kawo wannan sahaban ka. Abin da Allah yake nufi kenan. In dai sharri ne kamar da aya ta nuna ma ka min hasanatin fa min Allah wa ma ka min sayyi'atin fa min nafsika. ta aya ko? Wai kuma abin da ka gani na alheri daga Allah ne. amma wanda ka gani na sharri na muku abu kaga corona virus mugun abu ne a kuma kamin kowane mugun abu alkur'ani dunkule yake ba kamar dai wato kotu eh, ne yana buɗe hali har ranar kiyama ya ka ba littafin da ya kai sa Allah wa abin da ya same ka na sharri kai ka kawo inji Allah kaga corona virus muka kawo to yanzu sauran mu nemi ya kuka yi muka kawo ya ne dalilin mu mu kawo to dalilin kenan hadisin nan da limaman hakki kana cewa wai da za mu ya ce duka annabi ya ce dan wana ai a cikin haka ko da ai yanzu ka kafiye kawai muke magana ba tare da fice da neman sani ba kana so kai ma daga yanzu ka neman gaskiyan su neman gaskiyar maganan da muka faɗa ka fara daga yau tsakaninka da Allah ka je ka san abin da muka faɗi haka ne da abin kanwa da awon gaban mu bane a'a ba wai muna neman mu rikitar da al'umma ba a'a Allah ne ya gaya mana haka a suratul sura kuma aya talatin, Allah ya ce ma asabakum min musibatin kaji tun abin da ya same ku na musiba corona virus menene dan wala musiba ba musiba ba ne Allah ya tafi ma ta tabbata ayyukan hannayenku hannayenku ta kirkiro ga Allah wa ya ya'fu an kasir ya yafi ma da yawa kenan da Allah ya ce wa ya'fu an kasir da yawa ma ya yafi muku nan. amma kowane musiba wai kun kuka kayan ga Allah ina ji dan wa ko bai ta aure da kuma shura وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم duk wani abin da zai same na musiba ku da kuke so yanzu Allah sai wani ba sai Allah ya ce wa ya aku an kafir yana ya ta jewa jewa ma ya ya ce to sai limamin haske bakir alayhi salam sai ya nuna mana cewa wannan musiban nan ya faro tun daga lokacin da su abubakar suka fadawa annabi sallallahu wa alisunan suka je neman duniya suka rabu da umarnin annabi ya wannan musiba ce cin mu har ila yau na haza kuma in ba mu koma bayan mun kama koma ya wato umarnin Allah da annabin ba mun rabu da abubakar da umar mun fi da Allah ya ce a rubuci ba a abin zai dinga fita da mu har ranar kiyama Masha Allah. Wannan shi ne abin da aya ta karanta da mu. Masha Allah. Don Allah malam Basha na da program da wani sistemi da kike ba mu so mu jima. Eh, kan program. Salamu alaikum ya shehu na shek Kofan wanga ban ban bane shi. Mina yi produce Shehu mu da babban shehu mu shek Kofana kowa ya san shi sosai. To shek Kofana ya kuwa za ka yi matambaya a cikin kowa ya sani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Golden voice of Islam. Golden voice of Islam Allah kiyaye ka. Sarki na fata Allah kiyaye Malam Sulaiman da Allah khairan Allah ah, kiyaye ka. Haka kudu suna kiyaye da aiki. kowa ya yi sabon yadda ta yi wayar da al'umma game da topic amma sai na kai kamar ko kusa kamar digestion ya zo kan topic ainihin topic da aka yi kamar da dan wani malam suleiman al-jamzuri shi ne ya tambaya ainihin kai ne a kawo aya karara a tasirin magabata na fara wanda ya nuna cewa abubakar da kuma da usman da nana aisha a abdullahi su ne ainihin dalilin coronavirus su sun yi da da su ke su sun ke ne su a faru duka a kan da su su ke kawo tsadar wannan lamari ne ana da dosu ne a ce haka ne amma tambaya na zuwa ga Malam suleiman da ta gudawo khairan Allah kiyaye ka wannan Sulemani tambaya ne farkon tambayan da wanda ya kowal daga can kasar Kristin Duke ya yi wani tambaya tambayan da kake Kristin a kai shi ne Allah ba sarkin gargajiya bai a cikin kowane yare ba Allah ya yarda da abu kuma yarda da mutum Allah baya kuma da yarda nan baya kuma har abada hmm. wannan shi ne a yake na yadda da bani kamin ya yadda da mai shi Allah ya rika ya sani a cikin ilimin jirgin Allah tun a zai Allah ya rika ya sani cikin Allah ya kire ya tafi to tun yi kuwa Allah ya yadda da mutane da ya kuma a cikin kasancewa bayan mai da sun yi rijiya sun da kafirai domin mun zai da da sanin ilimin Allah Allah ya sani ya tabbata ta kuma tsoki na suka fi shi ne ayan da shi wannan ayan kan kuka da ta UK. Allah ya ce, Rabi Allah ya ayi da mutum ne da suke kan shi ne na suka fi shi. Ka ayi ma ma kan da shi. Allah ya ce da bayan nan ne ne da suka yi ma kai Allah Muhammad baya. Ka su wannan fushi da ayyakin kudaitiya. Wani Suleiman na ce ya ce manka. in 2007 I mean, I said, I said, why is hasar suna zai mana addu'a eh, zai magana wani minti biyu da mana addu'a mu tashi wanga program so salamu alaikum ala yusuf malami da na kan wannan platform sosai salamu alaikum ala yusuf Salamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Yusuf da Allah da annabi zancen ka da zaka yi da kuma sunan da zaka yi don ka ce wuce minti biyu saboda Allah domin ba mu so mu take cikin eh, program din zo na biyu. Thank you.

lalle a wurin yi kokari haka muke so kuma da ake ciki akwai da kuma su yi amma na ilimi kowa na kawo amma kowa na karko ya je kan malamin shi ba shi ne ina son malam domin Allah ya kuma idan su azare su kwa ko masu kiyari wasu ni da kuma ne da hadisi da magana kuma kuma cikin Qur'ani sun sura Surat Al-An, Gidan Aya 130. Allah ke fi muna, Wada ta tubbun lafiya ya da'una ne, Illa, Ka ya tubbun wa a كذلك بينت ما لكل أمة عملهم ثم إلى رب مرجوهم وينبئهم بما كانوا يعملون mu. Allah na nuna ka shaidi fa wannan da yake musulunci ma kai ne mu kan alloli su yau su ya suke ga wanda aya Allah ne musulmai dan siya kace gaji nan kuma ne sahabbai kace

domin in ba eh, mu ajiye kwanci da kyau ba ba mu sani kai ma imani ne kan muna mu ajiye dokan mu kamata muna tumakar dokan mu ba Bikira tun da Allah ya ce kamar wannan da kuma kai na jagora da nan dole dole ka kuka ra'ayi na dukkan da Allah. Na gode. Don shi tambaya insha Allah da gode na gode mun gode mun gode to malam Suleiman hakuri bismillah malam Suleiman dan dan wana yana jina ina sosai ayoyin da ya karanta nan ya manta kamar Allah da kansu kuma ya turi ma munafukai kaga ko na abu na nan rashin fahimta ne aya aya tana magana ta wani abu daban mutum kuma yana mai wata hinta wani abu daban ayan da ya karanta tana magana ta tsatsalo ta tsatsalo mai daukan turu wanda shi bai zagin Allah sai ka kan dalili ya zanto na zagin Allah manufan ayan ce sai ka zama kai dalili sai sa Allah ke fa yasub fa yasub fa yasub ka zama kai dalili manufan alkur'ani manufan ayan ke nan za ka ga aya suratul fatih Allah subhanahu ta'ala yana cewa wal yu'azzibul munafiqin wal munafiqat wal na wal mushrikati azbanina billahi dalla kulli alayhi da'iratu Allahu alayhi wa la'adahu Allah wai ya tsine ma munafikai haka munafiki ana tsine mai kwana ya sa ne a ce ko dole ka san munafiki domin ba ka san shi ba ka yaba masa ko ka yaba masa kuma ka ce da nufin Allah Haka ayoyi da damar sun zo su ko suna zagi wayan da kamata a zagi suna tsine ma wayan da kamata a tsine kuwa. Suratu Muhammad Allah ta nuna ta yana ta ra'aita alladhina fi qulubihim marad har ya kai inda Allah ke cewa ulaika alladhina la'anahum Allah wa tasammahu a'ma absarahum Allah yana cewa ala la'natullahi ala zalimin ba Allah na tsini na azzalimai bane masu bautan turu menene ba azzalimai bane da aka aya da yake fadin nan aya tana magana ne kan da ta kamo bijini kamar dai za ba ila fir'auna innahu tajani kula da qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yahsa farko fito mai kira da a hankali amma ta ce ne ya faru da shi da annabi Musa alaihi salam baran baran har yadda annabi Musa yana cewa inni inni inni na azunnuka ya fir'aun masbura ni ina ganin ka kai fir'aun filan ne ne anan masbura filan ne karshe sinuwa sinuwa ya kare tsakanin shi da fir'auna za ka ji gini tana farawa da mutum ne ki amma idan mutumin ne ya zama mugun akwai hanyar da ko ake bi da shi To, shehu, eh, mun gode da kai da da zance da kai insha lokaci ya kai ya kamata yi. Shi sa, insha suna yana da minti kaɗai ya mana ke ya so muna addu'a mu tashi lokacin alaikum To, shau Allah da sun da kaga mun barka baya saboda yawanci karatun bayin da aka yi saboda ba aka yi tambaya. Yasa da ka ɗauki minti biyu kawai ka mana zance ya so kuma na addu'a mu tashi wannan kurmi da muke yi. Kuma magana ya yi zanzani da yawa amma ba zan wuce ba zan taƙaita. Kusan maganganun da ya faɗa kafin ya rufe kowa ya ce ya ce wani na sha masu kuma da na ƙarfi kowa ya ji wannan. Eh. Amma da ni na tabbata cewa in Allah ya yarda idan na da Aisha ta yi kuskure ne kuskuren da mahaifiyarta ta yi kuskuren da na da Aisha. Ya hakuri Dattin kawar da ya faɗa a kan Nana Aisha bai kamata ya shi ya ce mata makarniciya ba kowa na jin shi ya shi. Ai, dalili aka zo tattaunawa ya faɗi dalilin sa. kalma ce cewa makarici ake kalma ce ta jariri ko kurcin mutum shi ne. Ah, abu na gaba wanda nake so in rufe da shi bayan ku sun bari ayan kawo ayan kawo kamar na kaza. To ita ayar kamar na kaza abinda take magana shi ne rabuwa da imani. Idan ya ce a'a in wanda ya kuda a wajen yaki imanin su ya warware to ya kamata a wani ne ba a da sai da cikin wannan da haka za a ga cewa an kula da ba su da alaƙa a suratul tauba Allah ya ce la lakarzan kada kuma samu fi mawadi la kafira Allah ya ce mutum ko wurare da yawa sun ce wa yawma gulami idza a'ajakum sakarakum falan tukun ankum shay'an wa kuma alaikum al laikin mutum kaga sun gudu a wajen yakin ne ba a gure ne kun ka gane cewa guduwa a wajen yakin ba shi bane abin da Allah ya ba a cikin yakin ba. sai yake cewa anzalallahu sakinatahu ala rasul على المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك كتاب ذاته ولعل في صوت نسوسا كم إن كي zuwa ne a wajen yaƙi shi cuta mutum ya zama kafiri ya ce na ali yana cikin waɗanda suka kuda a yaƙin hune da ya sa ji ko da na ali musulunci wannan shi ne abin da zan faɗa masa sannan magana ta ƙarshe zaki yana muku da Allah ya baka mu amma shawarar da nake ba ku daga yau kada wani ɗan sha ya ƙara zuwa ya wahalar da zo zai yi fitar da zai kuɗin kuɗi a ƙasa da kitafi kuma wannan abin da shi Suleiman ya fito wallahi na ya ba masa ya yi kokari ce da ka yi iya ba wannan shi ne mawkifin shi'a wannan shi ne matsayinta wannan kuma shi ne ta. sai da ka wani ya fara zuwa ya rina muku ya ce wai ya zo zai kariya su kariya ake musu ba kwarajin sarki a'a wannan shi ne mankufin su shi ne matsayin su sai da aka kula kallon abubakar da kowar da usulun a matsayin muna kai ne haka suke kallon su wannan shi ne kallon da duk wani ɗan shi'a yake ma abubakar da kowar da usulun wanda ka bai bukata maka wato tafiya ce ya sa ya faɗa wannan Haka kuka kuke amfani da wannan platform da don fito da mutane gaskiya to muna roƙon Allah ya saka musu da alheri. Kuma sahabbin annabi za su fito da madarama da me ya faru me yasa ranar asabar insha Allah za mu zo da almajirin da kuma malamin mu ah, Shakizuddin sun ce an shi'a ashirin sun ce wai Qur'ani bai cika ba. Qur'ani da muke karantawa bai cika ba. Akwai wani cikin karaki sai Yasa ya zo nuna shi dai muna kare muna kare eh, Qur'ani kullum ashe Qur'ani ne bai kuma ne ashe wala shak tijani arabi da kake kashi na tsaya maka shak tijani arabi to insha Allah kuma ranar Sunday ranar Sunday akwai debate kan shak shehu mu shak Munir malamin mu na tijaniya kenan da kuma malamin mu shak Asad Sunna akan cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya ganin sa za a iya ganin sa, sallallahu alaihi wasallam muraran muraran za a iya ganin sa ko ba za a iya ganin sa ba hajiya hasiya kamar kai da ta wace uwan mu wallahi ta kawo blame eh, matan aure ce na da muku fitinka da zai zuwa ya fara farko don so in sake gudun ba lokaci ta kula an kare an doki account ta eh, wani ya doki fesin ta ya kare account yana zage-zage matan aure ne tana roka kaga an ta hafiya abu ta aiki ce wani ya ɗauki shekarci kawai ya ɗauki pictanta ya create account yana zage-zage yana zage bayan Allah da shi ba ita bane kuma tana roƙa don Allah da Allah in kaga haka kai mata afuwa ba ita bane insha Allah gashi nan kun ga anan kaje tana zagin dan gajere kaga tana zagin dan gajere ana bi ana zage zage wai ta matan aure ne bai kare da kare play just one lokaci ya kamata a sha kuɗi to a samu zuriyanta da suke magana ya kuɗi to yawaye na maza da mata da ke kan social media no Allah ko annabi don Allah hasiya sunan ta hasiya abu sai shi hasiya abu kuma kan profile na picture da ke kai wallahi ni ne wani ba kowa mai na yi wanga voice ne ne don a buga muku in namiji ne in na mace ne ban san wani ya ce wannan ba wani na use account na yayi ba ba lokaci bari jan wani picture ta gani ba ita bane ba ke yi account ta jama'a kun ga yanzu profile ke da ni na bar ta sake fita domin mashin na yi sun ta no yanzu ga sun ta take yi. amma ke shin yanzu yana yi ga fita ya zana kuma sunan ta hajiya hasiya abu hasiya abu ba ita bane saboda Allah matan aure ne wanda yake mata haka ji tsoron Allah ta annabi matan aure ne don Allah ta dina assalamu alaikum jama'a mun tashi